masu sauraro assalamu alaikum za ku saurari shirin nasiha daga malamai daga bakin sheikh malam ali dan abba limamin masallacin millati ibrahim da ke sauna sabaru sunana abdulmubdiyu ado abubakar a yi sauraro lafiya alhamdulillah ala ihsani shukur lahu ala tawfiqi wa mtanani wa salatu wa salamu ala khair khalqillah محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته To, kamar yadda aka sani yau mun waye gari muna ɗaya ga watan Ramadan, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na da shekara 1445. Mun gode wa Allah ta wa ta'ala da ya sa da mu aka ga wannan lokaci mai falala da albarka. Lokacin da mun yi bayanai da yawa cewar sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam suna ware kimanin watanni shida cir suna roƙon Allah. Allah ya kaddara masa ganin wannan lokaci mai falala da albarka amma <clears throat> tare da haka kuma idan watan ya riga ya gabata ya wuce sannan kuma su ware wata shida cir suna ta roƙon Allah domin samun dacewa da karɓar wannan ibada da suka yi da faɗin rabba na minna Allah ya karɓa mana ka datar da mu to mun gode wa Allah mutaka kurrai da gaske saboda kamar yadda na faɗa mana ne wasu sun ci burin ganin wannan lokaci amma Allah bai kaddara musu ba sun tafi ba dan suna sauri ba mu kuma da Allah ya kaddara mana kasancewa ba wani dogon jinkiri makai ba illa iyaka kowa yana jiran tasa domin a tsari na tafiya wajen Allah la yastakhiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun ba yau wani jinkiri kuma ba a gaggauta wani da haka bato ne na idan lokaci ya zo saboda haka kowa zai tafi wannan ibada ibada ce mai girman gaske ibada ce wadda ake kamewa daga ci da sha da sauran abubuwan da shari'a ta hana ka musamman zaki mai iyali kuma za a yi wannan ne da ainihin wato tare da niyya tare da niyya kuma za a fara ne daga lokacin da alfajir aka ce ya keto to don haka har zuwa faduwar rana ba ka yi ba waɗancan abubuwa da aka ambata mutum zai kame mutum zai kiyaye to azumi bai takaita a wajen ci da sha da zake ma iyali kaɗai ba a ya tafi har ga abin da ya shafi yawan rigingimu da yawan fitintuno da yi da mutane da yaudara da ƙarya waɗannan duk daga cikin abubuwan da yake mai azumi wajibi ne nisanci waɗannan abubuwan kuma wajibi ne ya bari wajibi ne ya daina in har yana son azumin sai zama to karbabban azumi kuma cikakken azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam ya da qawla zuri wal amal bihi wa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amuhu wa sharabuhu duk wanda bai daina faɗa ƙarya ko yin aiki da ƙarya ba to Allah baya buƙatar wannan barin cinsa da wannan shan nasa da yayi dan haka haka kuma wajen rigingimu manzala sallallahu alaihi sallam ya nuna mana mazamanto masu dauriya masu hakuri har yin ta kai ta kawo ka hadu da wawan da zai maka wawanci ko ya zage ka ko ya dake ka to kalmar da za ta fito bakinka ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam in sa'im to ni dai ina azumi dan haka kai ba rigiman ba ne ya je ya karata da rigimarsa shi yasa cikin alkur'ani Allah yake faɗa mana wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahum na qalu salama bayan Allah mai rahama Allah ya yabe su su ne waɗanda idan suna tafiya a doron ƙasa saboda haka cikin nutsuwa kawunan suna ƙasa da kuma lokacin da suka haɗu da wawa mai wauta ya yi musu wauta to abinda suke cewa mu zaman lafiya muke nema ma'ana su ba rigimammu ba ne ba waɗanda za su tsaya ana kacce na ce da su ba ne musamman kuma a lokacin da mutum yake ɗauke da wannan babbar ibada to don haka mu kiyaye abin da zai kama da rigingimu zagin mutane ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sababul muslim fusuq wa qitaluhu kufur zagin musulmi fasikanci ne rigima da shi kafirci ne karka ya faɗa da shi dan haka mu yi taka dandan musuluncin nan ya nuna mana ukhuwa ukhuwa islamiyya ya nuna mana yanda muka zamanto 'yan uwan juna a musulunci ko da ba dangin iya babu na baba baka san nawa ban san ka ba amma wannan kalmar wadda ita ce al'urwatul wufka wato wannan igiya wadda take mai karfi igiyar da ba ta tsankewa ita ce igiyar la'ilaha ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ta haɗa mu ita ta muke tare da ita a koda yaushe don haka mai girmama haka girmama ne ka mutum mutunta juna musan daraja da albarkar da Allah ta wa ta'ala ya mana akan wannan dalili na igiyar la'ilaha ilaha illallah don haka mu mutunta al'umma mun sani a ɗabi'ance idan mutum ya tashi yana cikin yunwa ko yana cikin kishi to baya rasa saurin fusata Dan da nan da an taba yi saboda haka sai ya gaya abin nan yanzu da ake tsananin rana ga tsananin zafi ba kuma iya zafin gari da zafin rana ba a'a ga zafin aljihu ga zafin ciki da haka abin da za ka kai bakinka wanda za ka yi buɗe baki da shi to kana tsaka da wannan tunanin ko ya aka maka kuskure sai ga mutum ya hayayyako to wannan ba kai zo man ba rataya aka baka batu ne na maganar cewar azumin nan ba laifin wanda kake rigimar da shi bane a'a Allah ne ya wajabta maka Allah ne ya dora maka Allah ne ya faɗa ce wajibi ne sai kai ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku domin ku samu tsoron Allah subhanahu ta'ala. to dan haka wannan wajibci da kake gani wannan tilas da aka yi to wannan ba laifin wanda kake rigima da shi bane a'a Allah ma ba laifi ya maka ba bautarsa ce dama kuma abin da ya kama kenan mu zo mu masa bauta mu koma zuwa gare shi domin karɓar sakamakon irin umarnin da ya ba mu. mun karɓa mun aiwatar alhamdulillah wanda kuma ya kan gare saboda haka ya butulce ya ke yadda to wannan kuma shi da ubangiji zai fuskanci mungun mummunan sakamako domin zai fuskanci fushin Allah subhanahu ta'ala Allah ya tsare mu to dan haka wannan lokaci falalarsa da albarkarsa ta yawaita domin daga cikin falalar da ya samu da albarkar da ya samu shine wata da aka ware shi wata na musamman wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شاوانا وتانا رمضان shine wanda aka saukar da alqur'ani a cikin kuma shari'a ne ga mutane eh hudan linnas shari'a ne ga mutane wa bayyinatun min alhuda kuma hujjoji ne daga wannan wato shari'a din wal da kuma rarrabewa rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wanda yasa ko ina ake karantar da alqur'ani ake ta tafsirai wanda yana da kyau ya zama da cewar kowa ya tsara kansa wajen kokarin bawa karatun alkur'ani muhimmanci da sauraron karatun alkur'ani da zuwa wurare na tafsirai na safe ne ko na yamma ko na rana ko na dare saboda haka ya zama da cewar da ka killace kanka da kokarin sauraron abubuwan da ake faɗa saboda lokaci ne na gyara zukatan al'umma lokaci ne na wa'azantarwa na tunatarwa na nasihohi domin zukata su karba saboda me mu rayuwar mu ci ribar rayuwar mu samu nasarar rayuwar kar ka yadda ka kwari kanka irin wannan lokaci alkhairi ya zo maka kana raye amma wanda yake kabari yana burin shi ina ma ina ma ina ma yana nan ake wannan to amma kai ya zama da cewa Allah ya jinkirta maka gashi ya kawo ka lokacin amma kuma ya zama da cewa baka mori damar da Allah ya baka ba baka ci nasararsa ba a to wannan hasara ce hasara ce muguwar hasara kuwa don haka mu ji tsoron Allah mu sani cewa Allah ya zaɓe mu Allah ya taimake mu Allah ya kawo mu wannan lokacin da za mu tsaya mu bauta masa hakikanin bauta zuwa gare shi musani Allah ya tanadin lada ya yi tanadin alkhairi ga wanda ya azaman shi kansa azaman idan ka yi shi ka yi shi kamar yadda ake bukata Domin Allah ya ce mun mu ramadana imanan wa ihtisaban wafir lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azamin watan ramadana yana mai imani kuma yana mai kwadayi da son lada a wajen Allah to haka za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ne wannan ba karamin alkhairi ba ne haka kuma ya ce man kama ramadana imanin wahati saban nan ma gofir lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya tsaye watan ramadana sallar ashan sallar tarawih qiyam ramadan to idan yayi wannan shi ma za a gafarta masa zanubansa da ya gabata matakar yayi da imani da kuma neman lada a wajen Allah subhanahu wataala to kun ga alkhairi ne kan alkhairi ta ko ina da Allah subhanahu wataala ya shimfida mana to a farko tun da dai yanzu aka fara musani yana daga cikin abin da ya zamanto wajibi dama shine mutum ya kwana da niyya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai kwana da niyyar yin azumi ba har alfijir ya riga yake to saboda haka bai da azumin wannan rana Mana yanzu idan sai da gari ya waye sai ka samu labari an ce maka ya an ga wata jiya fa aw an ga wata to saboda haka kai yanzu sai dai ka kame bakinka ba za ka ce ba za ka shabu wannan dokokin da suke kan mai azumi to sun hau kanka daga nan har zuwa yamma kuma bayan sallah to za ka rama guda ɗaya domin an biyo ka guda ɗaya idan ko ka riga ka kulla niyyar ka saboda haka shi kenan wannan an samu abin da ake bukata to wajibi ne dai mutum ya kiyaye da wannan sannan kuma yana da kyau mu gane cikin wannan alkhairi dai da ya kamata shine kokarin gabatar da sahur domin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da ya haka da saharu ya ce fa inna fi suhuri baraka ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka wani idan ya ce kan samu kumburin ciki da sauransu to ya yi amfani da abin da zai zamanto bai tayar masa da hankali ba saboda shi addinin Allah ba addini ne na cutarwa ba Allah yana faɗa mana wa ja'ala alaikum fi dini min haraj ba mu sanya muku wani abin da zai wahalar da ku a cikin wannan addini ba don haka Allah ya sauƙaƙa mana komai da komai Allah ko baya ɗaura rai sai abin da ya san ran za ta iya la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora rai ba sai abin da ya san wannan rai za ta ya dauka to shine kawai Allah yake dora mana dan haka idan ya zama na cewar in ka ci wani abu mai nauyi zai dame ka to karkaci ka yi amfani da iya damar da Allah ya hore maka da haka in abin nan bakin ruwa zaka ka sha sha ruwa idan dabino ne ci dabino idan wani ɗan itace ne ci din da dai abu ne da ya halatta amma karka yi zarce da cewar kai ina kai ba za ka yi sahur ba wannan ka ba sunna ka ba alkhairi a daidai wannan lokacin ana addu'a kuma Allah yana karɓar addu'ar masu waɗannan gabatarwa akwai raja'i mai ƙarfi akwai fata na sosai da sosai na cewar Allah zai karɓa maka idan ka roki ubangiji a lokacin da za ka yi wannan sahur na sannan ya ce akwai albarka a ciki daga cikin wannan albarkar za ka samu ƙarfin jiki za ka fi kazar-kazar za ka fi kaiwa da kawowa saboda mai saboda ka yi sahur sabanin wanda bai yi sahur ɗin ba to wannan zai zama na cewar bai samu ba sannan akwai lada a ciki kuma abin da aka ce sunnar manzo Allah ce sallallahu alaihi wa sallam, wannan ya tabbatar da cewa akwai lada a cikin sa da haka me abin da za mu samu lada abu na biyu shine gaggauta yin buɗe baki a lokacin da rana ta faɗi idan rana ta faɗi to ana so lallai mutum ya gaggauta domin ya gabatar da buɗe bakinsa ba jarunta ta yanda yadda mutane suke cewa su sai an yi sallah sannan za su buɗe baki a'a abinda ake magana an tabbatar rana ta faɗi ta faɗi to shikenan dan haka ka buɗe bakinka gwargwado da abinda Allah ya sare maka ya hore maka idan ka samu rutab wannan lobiya da ake magana na dabino mai ɗanye-ɗanyen nan to ya amfani in baka samu ba yi da busasshen dabino baka samu ba to yi da bakin ruwa ma saboda haka shikenan ya wadatar da kai ya zamana cewar kai wannan saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yazalul khayr la yazalun nas bi khairin ma adl fitra mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi mutukar suna gaggauta goda baki ba za su gushe ba cikin alkhairi ashe wanda suke gaggauta goda baki a cikin alheri suke kuma daga bakin wa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za a gushe ba ana cikin alkhairi bakin da ma ta kwanan alhawa, in huwa illa wahayin yoha da haka duk abin da yake fada gaskiyar magana ne magana ce ta wahayi Allah ne ya aiko Allah ne ya sanar da shi Allah ne ya umarce shi ya fada mana don haka akwai alkhairi mai yawa ga wanda yake gaggauta bude baki ba wanda yake lako-lako yana ja da baya yana ki saboda ya nuna shi jarumi ne a shi duk gaggawa da kuke rana ta faɗi to saboda haka shi bai ma damu ba wannan shirme ne dan domin kai kirki da asara kai ne wanda baka yi abin da ya dace ba amma wanda yayi ya dace da sunnar manzon Allah kuma ya dace da samun lada a wajen Allah insha Allah ta'ala dan haka mu kiyaye da waɗannan amma dai mu sani kada ya zama na cewar baka ɗauko ka kamar yadda aka nusar da kai ba shine farawa daga keto alfajir kuma ka tabbata ka taba da shi har zuwa faduwar rana domin abinda Allah ya ce da mu wakulu washrabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al-khayt mai aswad min al-fajr thumma ilallai. ku ci ku sha har zuwa lokacin da ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad ya zamana cewa farin zare ya bayyana daga bakin zare ma'ana malamai masu tafsiri suka yi bayani haske ya bayyana hasken alfijir da haka idan ya bayyana wannan daga wannan duhu to saboda haka shi kenan daga nan za ku daina ce amma kafin wannan za ku ci wannan za a ci gaba da cin har zuwa lokacin da alfijir ya keto yana ketowa saboda haka sai a taka barki daga nan kuma sai yaushe Dan haka magana ce sun ma'atin musu yawa ilallai ku cika azamin ku zuwa dare malamai suka yi bayani daren nan shine faduwar rana idan rana ta riga ta bada saboda haka shi kenan. to kowa ya kiyaye da azumin sa ya gane da cewar a dukkanin dokar da ake bi to za mu ta zai kokarin ya ga cewa ya kiyaye ya kuma zauna lafiya sannan mu sani tsari na azumi wani tsari ne wanda yake kan mutanen da san kai kimanin biyar ko kuma kimanin guda shida na farko mutum ya tabbata cewa musulmi ne shi saboda wannan azumin baya kan kafiri abu na biyu mutum ya zamanto mai hankali ne shi domin mahaukaci shi ma baya daga cikin wannan lissafi na uku ya zamanto baligi ne bai zamanto wajibi akan kananan yara ba illa iyaka sai don koyarwa wannan babu laifi wani ya ce maka zai rabi wani ya ce maka zai kai zuwa la'asar wani kuma saboda haka a yi sa'a ya ce zai iya yin cikakke guda ɗaya to wannan babu laifi dan wannan amma dai wanda yake wajibi a kansa inda har ya zama baligi ko ta zama baliga to wannan wajibi ne cewar lallai sai ta yi wannan azumin sannan ya zama cewar lafiyayyen mutum ne mutum ne mai lafiya baya da larura saboda waccan faɗin Allah da ya yi wa man kana minkum maridan aw ala safarin wanda duk yake mara lafiya ne a cikin ku aw ala safari ko kuma ya zama da cewar matafiyi ne wanda wannan shine na biyar idan ya zama da cewar matafiyi ne shi ma ba a kallafa masa ba amma in yi azumin malamai suka ce babu laifi amma in ce ba zai baya ajje saboda haka nan ma kuma ya bi shari'a domin shari'a ce ta nuna masa cewar zai iya ajjewa ma'ana kenan kun ga sai mazauni kuma sai wanda yake da lafiya in ba ka da lafiya ka aji idan za ka yi tafiya kana iya ajiyewa amma ramuwa ta biyo ka mutum na shida su ne waɗanda suke cikin yanayi na al'ada kamar mata kenan ko ma kai tsaye da su ake shine matar da take cikin al'adar wata-wata ko kuma wadda take cikin yanayin da wato haihuwa ko biki don haka ta samu kanta cikin wannan yanayin da kuma wadda ya zama na cewar ciki yana wahalar da ita da wadda a shayarwa saboda haka ita ma tana shan wahala to waɗannan su ma an ba su dama don haka za su iya ci amma kuma bayan ramadana wato za su rama ma'ana kenan kun ga sai waɗanda suka keɓanta daga cikin waɗannan laruran to saboda haka su ne azumi yake kansu waɗannan su ne guda shida malamai fikin suka fitar don haka in dai har baka samu kanka cikin wata larurar da za ta hana ka azumi ba to wajibi ne mutum ya tabbatar da ya tsaya ya yi azumin da yake azumi ne karɓaɓɓe azumin nan iya wata ne kwaya ɗaya kwanan 29 ne ko 30 yanzu yau an fara kan ka ce me wannan za ka ji ana maganar saura ai ana ji ba sallah ai gobe sallah shi ke nan fayar daga riga ya wuce don haka ba daure mai yi abin da ake bukata a cikin azaba rabon da yake ciki mu yi kokarin magaban samu alkhairin da Allah ya tanada mana mai kokarin magaban samu Allah ya jingine ladan azumin nan ya rike shi a wajensa dukkan aikin alkhairi idan ba waye to ana ambata masa yana da lada goma akwai yana da lada kaza to amma hawan da azumi shi ne ce a siyamu wa ana aja azumin nan nawa ne kuma ne yake ba da sakamako akan wannan azumin don haka kawai sai ranar alkiyama sai ranar lahira ran da Allah ya ce za ka zo kana farin ciki kamar yadda ya ce mai azumi na da farin cikin nan guda biyu farin cikinsa na farko lokacin da zai bude baki farin cikinsa na biyu lokacin da zai je hadu da ubangijinsa a ranar da za a ɗebo sakamakon na tun kuɗo musa ce gashi don haka ladansa yana da yawan gaske sai abin da kawai mutum ya gani domin mai ba ambata mana ba ba a cire mana ba a ce ga ka'ida ba to da haka kawai sai abin da muka gani dangane da wannan azumin to ka alkinta azuminka to kuma a haka ma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man sama ramadana imanan wahtisaba wanda di azumin watan ramadana yana mai imani kuma yana mai neman lana? to shi ma gufir lahu ma taqaddama min zaɓe. an gabarta masa abin da ya gabata na zanubansa dalilin ne saboda ya azumi to amma ba za ka samu wannan sa ko roman gafarar ba sai idan ya zama na ka kiyaye dokokin da suke kan wannan azumi babu cuta ba cutarwa ba zalunci ba kwara ba yi da mutane ba zagin mutane ba yi wa mutane gagi ba yi wa mutane sharri babu cuta ta hanyar kidnapping babu sata babu duk wani abin da muka sani cewar kwara ce ba a so in har kana son azumin ka ya kai labari hayaniya ko ihun banza to mutum ya kiyaye kiyaye ka. daga kallon haramiya kalle kallon batsa kallon shirme kallon mata ko a titi ko a waya kallon fina-finai wallahi wannan haramun ne da haka mutum zai gurgunta azuminsa za ka waye gari saboda haka tamkar ma dama ba ka yi azumin ba ya fi maka sauki kuma gashi kuma dole ka yi saboda ba a wasa da wannan watan kuma wajibi ne dole ne sai mutum ya yi wannan azumin to amma fa zaka zo ka wayi gari ka sha kishirwar banza ka sha yunwar banza ka yi tsayuwar banza domin me babu amfani kamar yadda manzo Allah ya gaya mana rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa jo da yawa cikin masu azumi ba su da ladan azumin nan sai horar da cikunan su wa rubba qa'imin haka kuma mai tsayuwar daren ba ya tsaya amma laysa lahu min qiyamin ba shi da komai na wannan tsayuwa illa sahar sai dai kawai horar da ido da yayi dan haka dama ya kwanta ya bacci ya fi masa sauki to wannan ya kamata wajibi ne mu kiyaye me abin da zamu dace da rahmar ubangiji wajen gudanar da wannan ibada da zamu Allah yana nan ya shirya mana alkhairi mai tarin yawa wannan wata da muke kallon sa matsayin bako to bakon da yake zuwa da haja bakon da yake ci da dan gari ne bakon da idan ya zo saboda haka kowa ma sai ya more a wannan rana ne manzo Allah ya tabbatar mana cewar gaba ɗaya kofofin aljanna yanzu an bude su rahama ce wannan saboda mu akai mana haka kofofin wuta gaba ɗaya yanzu an kama su duk an kulle gaba ɗaya wannan jin kai ne duk gare mu gaba ke da shedanun da suke zuwa zo su gallabe mu saboda haka yau san shiga mari don haka za mu samu sukuni za mu samu dama za mu samu yanci za mu samu kazar-kazar za mu samu nutsuwa ga wanda yake neman rahmar Allah kenan wanda kuma ya nesa da rahmarsa to duk wannan ba zai masa aiki ba idan an ɗaure shedan ta can wajen to shi kuma yanzu shine wakilin shedan dan haka sai ya zama shedanin kansa kuma ya wakilci shedanin ya sa wasu masu su yi shedanci abinda ake so a lokacin azumi kamewa masu barna suna kamewa mala'ika yana nan yana shela ya bagiyar khairi aqbil wa ya bagiyar sharri aqsir inna lillahi wuta taqa'a minan nar ya kai ma abocin alkhairi ka gabato tayi ake maka ana kiranka ana lallabarka ana rarrashinka ane maka shela ya kai mai bukatar alkhairi to ga alkhairi ya zo maka ya kai ma abocin sharri yace ka takaita ka janye kai hakuri ka bari saboda yanzu ba lokacin sharri bane ba lokacin fasikanci bane ba lokacin zunubi bane dan haka janye kai hakuri da dukkanin wani abin da kake tunani na lalata ne to wannan bayi da kyau ka bari saboda me Allah yana yanta bayi a wannan lokaci kai ba ka san yanta ka me yasa ba za ka karbi nasiha ba a da duk lokacin da mai fasikanci yake fasikanci aka ce an ga wata to daga ranar kuma ya hakura ya daina duk abin da yake ya jingine da haka sai dai idan Allah ya kai mai yaushe sai bayan sallah in ma zai dora ya dora wanda kuma Allah ya taimake shi da samun shari'a to daga nan fa daga wannan barnar da ya bari ya bata kenan har abada ba zai kare ba to kun ga wannan haka ake so don haka wallahi mu sani waɗannan mala'iku da suke wannan shela suna nan za su ci gaba da wannan shela har kimanin wannan watan kamar yadda aka fara ɗan nan to fa daga nan har ƙarshe ne mana wannan shela ana kiranmu ana rarrasa mu don haka mai san alkhairi sai ya amsa kira wanda kuma ba zai amsa ba to wallahi kada ya zargi kowa ya zargi kansa domin shi lokacin ba zai jira ba ni'ima ce da Allah ya maka akan lokaci da lafiya to kai amfani da damar da Allah ya baka idan kana son rahamarsa ga kofofi nan a bude Allah yana gafara Allah yana rahama Allah yana yantarwa Allah yana kai alkhairi mai tarin yawa da haka kuma mu yi kokari mu raya masallatan mu da salloli mu raya masallatan mu da sallar tarawih da sallar asha wannan lokaci ne da manzo Allah yake tsayawa ya tsaya ranar farko ya tsaya ta biyu jama'a suka daɗa ƙaruwa a rana ta uku sai ya daga kafa bayan kuma an yi do mutane sun tare fiye da yadda suka taru a karan farko da karo na biyu amma ya ce ya ki fitowa ne saboda jin tsoron kada Allah ya wajabta mana wannan sallah kun ga ko da an wajabta yanzu yadda da yawa suke tserewa ba za su tsaya su yi ba kaga girman masallaci ga da kyar a samu sahu ɗaya sahu biyu wannan abin kunya ne ba daidai ba ne kar mu kashe wannan sunnar wannan sunnar mai kwari ce sai na umar ya zo ya tabbatar da ita kuma an ci gaba da yinta da haka kuma kasar hausa kowa ya riga ya sani sallar ashen ba a wasa da ita domin lokaci ne na ɗiban alkhairi da ɗibar garabasa shi yasa a dunkule duk abin da ake yi wanda ya kama na ciyarwa na yin sadaka ko ya kama na yin waɗannan salloli na tsayuwar dare ko kuma na karatun alkur'ani da ake magana to wannan innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur Allah ya ce masu karatun alqur'ani da masu wannan salloli suna tsayuwa da haka kuma waɗanda suke ciyarwa daga abin da muka azurta su a sirrance da kuma bayyane duk suna nan suna ta yi to waɗannan su ne suke da fatan samun kasuwancin da babu zgaro a cikinsa don haka me abin da ya dace me abin da ya kamata lokaci zuwa lokaci insha Allah ko kuma kusan kullum to muna da nasihar da zamu gabatar yanzu dai mun taba mun bude da izinin Allah ya kamata cewar mai aiki da abubuwan da ake faɗa mana nasiha alkhairi ce tunatarwa alheri ce domin me Allah ya faɗa mana wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar saboda ita tunatarwa tana amfanar mu'mini dan haka shi ma abocin alkhairi da inda ya ga alheri kokari yake ya dauka ya rike kuma ya tafi domin ya amfane shi Allah ya mana albarka Allah biya mana bukata Allah ya sa mun shiga asa'a Allah ya karfafa mana imanin mu Allah ya inganta mana lafiyar mu alkhairin da yake cikin wannan wata Allah ka sa damu da shi ya ubangiji Allah ka sa muna da rabo Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yantar daga wuta ya Allah ka ba mu damar da za mu ta karatun alkur'ani Allah ka ba mu damar da za mu hidinta ma alkur'ani ya ubangiji Allah ka yasare mana ka hore mana ka ba mu lafiya da zama lafiya ka taimaki kowa da kowa ya Allah wannan zafin rana Allah ka sanya ya mana ka ba mu damuna mai albarka ya ubangiji zafin aljihu kuma ya ubangiji ka yaye mana talauci ka yaye mana damuwa ya ubangiji Allah ka hore wannan tsadar rayuwa da ake fama ya ubangiji ka mana sauki da sassauci Allah ka ta muna da eh, rabon samun dukkanin wani ta goma shi da wani albarka da ka tsara bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamu ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah shirin nasiha daga malamai kuka saurara daga bakin sheik malam ali dan abba babban limamin masallacin millati ibrahim da ke saunar sabaru sai mun ƙara haɗuwa da ku a wani makon sunana abdul ado abubakar nake cewa sai an jima.